فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى سيمكتشي يا كي ادم للي ابليس ابوكين بركني ابوكين غابر برما تركني Kar ku saki ya fitar da ku kai da matarka daga aljanna ta hanyar yi masa biyayya cikin abin da zai muku waswasi da shi, don kai ne za ka sha wahala in hakan ta faru.